العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan yammaci na talata na laraba 25 ga watan jumadal ula a shekara ta 1438 hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 22 ga watan biyu a shekara ta 2017 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Riyadu salihin a masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambaya garin kano yau za mu tashi farkon darasi na ɗari da sha shida in ba manta ba muna karatu cikin kitabul fada'ili babu fadli yawmil jum'ati wa wujubiha wa lightisali laha mun tsaya ƙarshen hadisi mai lamba ta 1165 ko da 64 za mu tashi da 65 hadisin samura ibn jundab ما ليتي وأن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أنكر أولك سمرة ألا يكار مسيدا قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزع الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت دو وند يوانكا رانا الجمعة to madalla da wannan wanka da yayi ah, wanda ya alwala ranar juma'a to madalla da ita wannan alwala da yayi ai fa ni'matil wudu madalla da ita wannan alwala da yayi to wannan ya nuna kenan ana iya yin alwala a je juma'a kenan wankan juma'a ba wajibi bane tun da gashi wanda ya alwala bai yi wanka ba manzo Allah ya ce madalla da alwalarsa to amma sai dai abin da yafi shine mutum ya yi wanka domin wankan ya fi alwalar alwala tana shiga ƙarƙashin wanka a yayin wanka ana wanke dukkan gaban alwala da ɗoriya to sannan malamai suka ce wannan ya taƙaita ga wanda yake tsaf-tsaf ba wata dauɗa ko wata annakiya ko wani canjin sansani a tattare da shi baya wani wari baya wani hamami an gane ko to wannan in zai je juma'a ba sai yayi wanka ba sai yayi alwala madalla kuma da alwala da yayi wa man wanda kuma yayi wanka ranar juma'a falguslu afdalu wankan shi yafi an gane ko mana shi kansa wanda yake a tsaftacen da zai yi wankan wankan ya fi masa domin sai ya fi samun lada sai ya fi tsarkaka to amma tun da ba yi da dauda a jikinsa da ya alwala ma ya je ba laifi to amma shi kuma wanda yake da dauda fa shi kan wannan wajibi ne ya yi wanka kamar yadda mun karanta hadisi ya gabata ghuslul juma'ati wajibun ala kulli muhtalimin wankan juma'a wajibi akan dukkan baligi ana nufin wanda yake da dauɗa a jikinsa rawahu abu dawud wa tirmizi wa qala hadithun imam abu dauda da imam tirmizi suka rawaito wannan hadisi kuma suka ci hadisi ne hasan hadisi mai lamba ta ɗari 1166 wa wa'an salmana radiyallahu an shine salmanul farisi wanda manzo ce salmanu minna ahlul baiti salmanu a wajen mu dan gida ne ba bako ba wanda kuma mun sha yin tarjama sa mun sha faɗar maganganun malamai akan tsawon rai da Allah ya bashi shi. abdul barri yana faɗa cewa mafi karancin abin da aka rawaito na tsawon ran za salmanu ya a duniya shekara 350 akwai wanda suka ce yayi shekaru sama da haka da haka Allah ya bashi tsawon rai kuma mutum ne jajirtacce mai kwazo kwarai da gaske manzo Allah ya kalle shi wata rana ya ce da a ce imani a sama yake mutanen wannan mutumin sai sun je inda imanin yake saboda shi ma kwazonsa sa ya ta lalibe ta bincike ne ya samu shari'a har ya baro kasar Farisa ya taho Madina a sai da shi a can ya yi bauta a can ya fada can ya fada can har ya zo Madina suka haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka wannan shine Salmanul Farisi yana daga cikin mutanen da suka musulunta kuma suka rayu da annabi wanda kuma ba 'yan asalin larabawa ba shi ba farishe ne an gane ko da haka a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu an samu wakilci daga sassan duniya cikin sahabbansa akwai irin su Bilal wanda shine ambasadan mutanen Afirka Bilalul Habashi akwai irin su Salmanu ambasadan mutanen Farisa akwai irin su Suhaib ibn Sinan Rumi ambasadan mutanen Rum wanda Rum a wannan lokacin sune yankin Turai Italy da sauransu an gane ko shi kuma Farisa shine Iran a yanzu mutanen da suke bautar wuta a wancan lokaci to amma kamar yadda muka sani daman ba a rasa na Allah ko mun lalacewar al'umma ba a rasa na kwarai ko mun lalacewar al'umma qala salmanu yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yaghtasilu rajulun yawmal jumu'ati ba wani mutumin da zai yi wanka ranar juma'a wai ya tatahharu yayi tsarki mastafa amin tuhurin gwargwadon abin da ya samu iko na tsarki nan tsarki malamai suka ce ana nufin ana nufin tsarki na alwala can wanka nan kuma tsarki na alwala wa yaddahinu min duhunin kuma ya shafa mai wanda ya sauƙaƙa gare shi aw ya massu min tibi baitihi ko ma ya shafo turare daga gidansa ko na gidansa thumma yakhruju sannan ya fito fala yufarriqu bayna thnaini bai yi shiga tsara ba raba tsakanin mutum biyu an gane ko thumma yusallima kutiba lahu sannan ya zo masallaci ya sallaci abin da aka kaddara masa ya sallata na nafilfili thumma yunsitu sannan yayi shiru yayi kawai yayi kurum an gane ko ma'ana ya zauna dai baya surutu a cikin masallaci idza takallama al imamu amma da sharaɗin a lokacin da liman ya fara magana shine hudu ba kenan idan mutum ya zo masallaci yana da damar ya yi magana sawa'an maganan nan da wani ce ko kuma magana ma'anar karatun qur'ani ko magana da ma'anar zikiri ko tasbihi ko salati to amma da zarar liman ya fara huɗuba to kowanne daga cikin nau'in magana ya dakata ba magana ta yau da kullum ba zikiri ba karatun qur'ani sai dai kawai a kasa kunne a saurari ba to matukar mutum ya yi waɗannan abubuwa kuma ya zo masallaci ya ja bakinsa ya shiru a lokacin da liman ya fara huɗuba illa gufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra face sai an gafarta masa zunubansa daga wannan juma'ar zuwa wata juma'ar mai zuwa amma da sharaɗin sai ya kiyaye waɗannan ƙa'idojin ƙa'ida ta farko ya yi wanka kenan wanda yi alwala ba zai samu wannan falalar ba wannan kuma daman shine mahalli shahid da yasa imamu nawawi ya kawo hadisin ababun falalar wankan juma'a saboda ya nuna maka duk da cewa wankan ba dole bane ba amma ta sanadiyar wankan ana samun wani lada da in ba wankan kai ba dan kayi alwala ba za ka samu wannan ladan ba domin gashi manzo Allah ya jero waɗansu abubuwa ya ce sai an cika su sannan a samu wannan falalan na farko ai wanka sannan ai alwala an gane ko sannan a shafa mai kaga ko kayi wankan ma karka taho busu busu dan bara soso musamman a yanzu lokacin da da sauri za a gane baka shafa mai din ba an gane ko to sannan bayan ka shafa mai kuma ka dan hado da turare ba ce mai tsada ba gwargwadon ikonka, ka abin da ya sauka gare ka to wannan sai yake nuna mana a dunkule addinin musulunci addinin tsafta ne ba addinin dauda da annakiya bane ba addinin ai wanka ne a shafa mai a fesa turare in ma an yi hakan akwai lada in ku aka ce in kai wanka ka fesa turare kana da lada to ya nuna in kai kishi haka kuma kana da me alhaki da za ka ƙi yin wanka ka zauna dukun dukun ka ƙi fesa turare ka zauna kana ɗoyi ka ƙi shafa mai ka yi fururuka ma an fito da kai daga toka to a wajen Allah zunubi ke gare ka an fahimci wannan da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sannan kuma idan mutum ya zo ya sallaci sallolin nafila kaga ko da za ka yi wankan ka yi alwalar ka shafa man ka fesa turaren to kuma kar ka zo lokacin da an ƙure liman ya riga ya hau mumbar ya fara hudu ba a ka zo lokacin da kafin liman ya hau mumbari ya fara hudu ba wanda a wannan lokacin ne kake da damar ka yi sallolin nafila da yawa duk da cewa in liman ya hau bari ya fara hudu ba nan ma an ka zo masallaci ba za ka zauna ba a ranar juma'a za ka yi sallah raka'a biyu an gane ko to amma an fi so ka zo kafin liman din ya fara huɗubar ya zama ka yi sallolin da yawa sama da raka'a biyu hudu ne shida ne takwas ne goma ne miliyan ne ma an ka samu iko dukka bai da iyaka shine aka ce kun mai yusalli ma kutiba lahu ka sallaci abin da Allah ya kaddara maka zaka samu ka sallata na nafila to sannan sharadi kuma kai shiru in liman ya fara hudu ba kar kai magana da duk za kai wa'incan amma liman yana fara hudu ba kai kuma kana magana da wani magana ta kare ka rusa ladanka ka bata aikinka ka bata rawarka da tsalle domin zalla ya ce mallaga fala juma'a tala duk wanda ya yi lagau shine magana lokacin da liman yake hudu ba to ko shakka babu bai da ladan juma'a amma dai ba za a ce juma'a sa bata yi ba yayi azhar a'a juma'ar sa ta yi amma ladan da ake samu an yi juma'a ɗari bisa ɗari shi bai samu ba ya zama ya yi rakiya kawai to da kan mutum ya cika wannan sharadi illa gufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra za a gafarta masa zunuban da ke tsakaninsa da Allah kuma kanana daga wannan juma'a zuwa juma'a mai zuwa banda manya banda haƙoƙin mutane manya sharadin su in tajtanibu sharadin su sai an yi tuba an gane ko sharaɗin manyan zunubai kafin Allah ya yafe maka su sai ka tuba duk ayin da suke magana da atuba atuba atuba ana nufin daga manyan zunubai wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun tubu ila Allah tawbatan nasuha wa inni laghaffarun liman taba wannan ana nufin daga manyan zunubai inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin amma su kananan da yawa ma baka san kayi su ba su kan ko baka furta na tuba ba in ka guji manyan kuma ka aikata ibadoji na farilla to sai Allah ya fi maka su in tattanibu kaba'ir ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima to haka nan haƙoƙin mutane wanda mun sha faɗa haƙƙin wani in yana kanka dan ka tuba ga Allah Allah ba zai yafe ba sai ka wa da mai haƙƙi haƙƙinsa raddul mazalim idan mutum yayi sata ya saba wa Allah kuma ya cuci wani daga cikin bayan Allah domin akwai haƙƙin Allah a sata kuma akwai haƙƙin ɗan adam kayan na wani ne ka sata Allah kuma shi shine yace ka ai sata to da kai sata ka shiga haƙƙin Allah ka shiga haƙƙin bayan Allah da ka ce Allah na tuba kai na dama yanzu kun warware kai da Allah yanzu ya rage kai da mai kaya yadda za ku warware ko shi ne ka je ka mai masa da kayansa ta hanyar da ka san ya fi dacewa wanda babu barna a ciki idan yanzu mutum ya shigo cikin dare ya tsallako gidan mutane ya sa fuska ya yi sata ya gudu kuma sai ya ji wa'azi sai ya tuba ba ce ya kwaye fuskar kuma ya dawo da rana ya kawo kayan ba in ya san hakan zai haifar da matsala domin karshe in suka danke ka da rana duk satar da aka taɓa yi shekara ɗari ma a unguwar sai a ce kai ne sai ka sha dukan tsiya sai an kai ka kurkuku sai to wannan Allah bai ɗora maka ba ka dai yi dabarar da za ka yi kaya su dawo hannun masu so ko ka zo da kanka ko ka aiko ɗan aike ko ma ka zo ka aje ka gudu in dai ka san me kayan zai ɗauka an gane ko domin ko ta wace hanya dai kaya suka shiga hannun mai shi sunansa sun dawo wajensa kuma ba sai ka zo ka tona wa kanka da kanka asiri ba ba sharaɗi ba ne wajen mai da kayan sai ka zo da kanka ba sai an ganka ba domin Allah mai suturta bayi ne kuma yana son suturtawa ubangiji bai ce ba ka zo kai wa kanka terere kai wa kanka fallasa to amma in ka san kai hakan kuma ba wata matsala ba laifi sai kai an gane ko to sannan mutane su gane da wani zai yi irin haka ya dawo imaninsa da kansa ya kawo shi ya dawo musu da kayansu na wani laifi da ya musu to ba daidai bane kuma su cin masa su kama shi da duka ko wani abu wannan laifi ne kwarai da gaske a wajen Allah ko ƴan fashi Allah ya ce in suka tuba da kansu ba kama su kuka yi ba kar ku musu komai ku kyale su illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim alamu anna Allah ghafurur rahim duk ɗan fashin da ya tuba ba kama shi akai ba ko me yayi a kyale shi sai dai a sa masa ido a lura da shi a ga tuban na gaske ne an gane ko to wannan ne rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi da haka dai manzo Allah ya ce wankan juma'a wanka ne mai falala wajibi ga wanda yake da dauda mustahabbi wanda akan samu lada mai yawa ga wanda shi kuma bai da dauda idan yayi shi hadisi mai lamba ta 1167 da an abi hurairah radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala daga abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man igtasala yawmal jumu'a duk wanda yayi wanka ranar juma'a guslal janaba amma irin wankan janaba ma'ana da wankan janaba da wankan juma'a ba su da bambanci sai ta fuskar me niyya kadai an gane ko niyya kadai take bambanta su dukkan inda ka ji shari'a ta ce wanka wanka duk irin wankan shari'a iri ɗaya ne wankan janaba ne wankan jinin ɗaukewar jinin al'ada wankan ɗaukewar jinin biki wankan shiga makka wankan musulunta kafiri duk wankan juma'a duk iri ɗaya ne wankan gawa duk iri ɗaya ne bambancin kadai niyya ce take bambanta su sannan abu na biyu malamai suka ce a wankan juma'a da wankan gawa ana iya sa soso da sabulu domin wankan juma'a da kai duk da wanka ne irin na janaba amma ai ba janaba ce a jikinka ba da kuma mutum yana da janaba kuma zai wankan juma'a wanka biyu zai yi domin kowanne zaman kansa yake ba maganar a jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya a nan ka ce yi wankan janaba kuma yi wankan juma'a a'a asali wankan juma'a ba wajibi ba ne amma wankan janaba wajibi ne to ko ba yadda za ka zo ka yi sallar magariba ka ce ta ɗauki magariba ta ɗauki shafa'i da wutari. magariba wajibi ce shafa'i da wutari ba wajibi bace ba an gane ko da ka wajibi daban nafila ko mustahabbi ko sunna daban kowanne sai a yi shi da niyyarsa niyya ita take bambance aiki na wajibi da na wanda ba wajibi ba al'ada da addini da ire-iren haka da haka mutumin da zai yi wankan janaba kuma wankan juma'a ya kama shi ko zai yi wankan juma'a to wanka biyu zai ko da a lokaci ɗaya ne ko da da bokiti ɗaya ne ko da da ruwa guda ne amma dai niyyar daban-daban aikin daban-daban an gane ko in ya ga dama in yi na janabar kadai na juma'ar ya shiga ciki amma ba zai yi kai na juma'a ya ɗauke na janaba ba domin nafila ba ta ɗauke farilla sai dai farilla tana ɗauke mai nafila da haka mu fahimci wannan to malamai suka ce da wankan juma'a da wankan gawa ana sa soso da sabulu domin su manufarsu a nan shine mai tsaftace jiki tsabtace jiki gawa da ya mutu yi ya mutu lafiyar lau ba wata janaba a jikinsa ko ba haka ba to amma dan mun san cewa wane da ya mutu lafiyar lau ba janaba a tare da shi ba za mu mai wanka ba za mu mai to anan kaga wankan ba na janaba bane duk da cewa irin na janaba ne na menene wankan na tsafta ne shi yasa za ku ga a wankan gawa ana sa magarya me amfanin magarya shine kamar sabulu ce kamar omo ce shi yasa ma in babu magarya sai a sa sabulu dan ita magarya amfaninta ga mutanen da da ba su da sabulu shine tana taimakawa wajen fitar da daudar jiki kamar sabulu ne a jikin ɗan adam idan yayi wanka duk wanda yayi wanka da sabulu zaka tarar jikinsa ya fi fita sama da wanda yayi wanka bai sa sabulu ba da haka manzo Allah ya ce a wankan gawa a sa magarya sannan kuma in an gama a sa kafir ko a na ƙarshe a sa kafir duk wannan sai ya nuna abin da ake nufi a wankan gawa tsaftar jikin a jikin yana ƙanshi ko da wanda ya mutum bai da wata janaba a tare da shi to haka a wankan juma'a babu laifi dan an sa mai soso da sabulu saboda manufar wankan juma'a shine tsafta manufarsa ba shine janaba ba domin kai da zaka yi wankan juma'ar ta yi lafiyar kalau ba wata janaba a tare da kai da haka babu laifi dan an sa abin da zai taimaka wajen kawar da dauda a wankan juma'a amma dai hai'ar wankan kamannin wankan ɗari bisa ɗari na janaba ne an gane ko kuma abin da zai daɗa taimaka maka ka fahimci haka wannan hadisi da muka gama karanta bayan an yi wankan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a shafa mai a fesa turare duk wannan dan me tsafta to daka Abu Huraira ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya wanka irin wankan janaba thumma raha sannan yayi sammako fi sa'atil ula a lokacin farko farkon hantsi kenan da zarar rana ta fito mutum yayi sa kuma ya taho masallacin juma'a a wannan ranar faka annama qarraba badana kai ka ce ya bayar da sadakar abin nan raƙumi ne badana anan ana nufin raƙumi wal muradu bil badana al ba'iru zakaran aw unsa abinda ake nufi da badana raƙumi namijin ko mace min al badan daga kalmar al badanu ne sai aka ce al badanatu al badan shine jika jika abun da ke da girma to a cikin dabbobin da ake ci na gida ba wanda ya kai raƙumi girma da aka ladan wanda ya wanka irin wankan janaba da sassafe ranar juma'a ya taho masallaci tun farkon hantsi kamar wanda ya sadaka da raƙumi ne to malamai suka ce wannan ya nuna sadaka da raƙumi ya fi falala akan sadaka da dukkan wata dabba kamar yadda za mu ji daga nan sai a yi ta ƙasa a yi ta ƙasa a yi ta ƙasa sadaka da raƙumi ya fi falala amma ka gane ba wai ana nufin cewa raƙumi ya fi lada a kowane lokaci da ka tashi yanka ba amma dai in sadaka za ka yi to raƙumi ya fi lada saboda me saboda in sadaka za ka yi an fi so kai sadaka da abu mai yawa wanda zai ishi mutane to in kwa ta fuskar dabba ce mai nama a jika ba wacce ta kai raƙumi mutane sai su ci su ƙoshi to amma in mai daɗi ne mai gina jiki fa ƙarami ya fi akwai lokacin da raƙumin ya kamfi akwai lokacin kuma da ƙananan su kamfi inda raƙumin ya kamfi kamar irin nan za ka yi sadaka kawai ta yau da kullum to da ka sai ragogon da ka sai raƙumi inda akwai halin amma idan aka zo za a yi layya wanne ya fi lada rago ya fi raƙumi lada a layya domin za Allah bai taɓa yanka raƙumi a layya ba raguna yake yankawa to amma idan hadaya ce kuma fa aka je makka can taron mutane ne an taru ana buƙatar yawan nama to a can kuma raƙuma sun fi lada manzo Allah bai taɓa yanka rago a makka ba sai dai yanka raƙuma raƙuma ma ba ɗaya ba ɗari yake yankawa yanzu mai kuɗin garinku zai iya yanka raƙumi ɗari amma a da ga talaucin amma ga zuciyar abu Allah na na Aisha fa ce gidan Annabi sai wata uku ba ɗora tukunya ba amma kaji a maka kuma ya yanka raƙumi ɗari sallallahu alaihi wasallam to da haka fa ka annama qarraba badana kamar yayi sadaka da raƙumi ne wa man raha fi sa'ati wanda kuma bayan yayi wankan amma ya zo masallaci a matakin lokaci na biyu shine bayan rana ta riga ta fara ɗagawa ba hantsi ba kamar irin goma goma da rabi sha ɗaya faka annama karraba bakara shi kuma kamar ya bada sadakar saniya ce kaga wannan ya nuna wancan na farko ya fi wannan na biyu shi ke biye masa domin ko a girman ma haka ne daga raƙumi sai me sai sa an kirayi saniya da sunan saniya min albakar albakaru huwa alhafuru لأنها تبقر الأرض تونو wannan shi ake kira da albakaru a larabci an gane ko to da ka saniya tana da wata ɗabi'a takan yi amfani da ƙahonta wajen mai tona ƙasa daga nan larabawa suka sa mata suna albakara mai tonan ƙasa to da ka wanda ya zo masallaci a mataki na biyu ladansa a wajen Allah bayan ya yi wankan janaba a ranar juma'a kamar ya yi sadaka da saniya ne wasu suka ce abin da yasa aka sa mata suna saniya ko aka sa mata suna baqara da larabci li anna al baqaru huwa al harfu baqaru din da larabci shine noma to ita kuma saniya dabba ce wacce akan yi amfani da ita tun talatala wajen noma ba kasafai ba zaka ga ana noma da raƙumi ba ma a yi ballantana ka ga noma da rago ba a yi amma akwai noma da shanu shanun noma wanda har ɗaura musu garma ake yi to daga nan suka ci sunansu waman raha fi sa'ati salisa wanda ya zo masallaci a mataki na uku bayan rana ta yi zawali ta raba tsakiyar sama bata fara karkacewa ba fa ka annama qarraba kabashan aqrana shi kuma kamar yayi sadaka ne da kabashan rago aqrana mai kaho wanda wannan ya nuna sifanta rago da kaho sifa ce ta kamala an gane ko rago da ƙaho wannan shine cikakken rago amma rago mara ƙaho wannan tawaya ce da sau da dama mun fi ganin rago mara ƙaho ya fi girma ko to amma cikar rago ya zama da ƙaho rago ba ƙaho to me sa da tinkiya ko ba haka ba akwai sifofin da kowace dabba in ka sifanta ta da ita sai kaga ka cika yanzu kamar namiji ne ba gemu me bambancin sa da delu ai kaɗan ne ko rago ba kaho bambancin da tinkiya ɗan kaɗan ne ta baya ma in ka saɗaɗo sai ka ɗauka tinkiya ce amma da ka ga rago ka ga ƙaho daga baya to ka san wannan manya ne ka bi shi a sannu to haka nan wasu wawaye da ba su gane ba wai sai a ce mace wance ba ta haila to ai cutar ta kai ai zagin ta kai mace ba ta haila ai ba mace ba ce, me bambancin ta da namiji kenan ai haila a mace cika kenan lafiya kenan mace in ba ta haila sai ta tafi asibiti a bincika ta amma sai ga saboda jahilci sau da dama sai mutum ya zagi wanda yake so ya ba ma bai sani ba a zo ana ta wance kaza kaza ana yabanta misali na na Fatima wanda suke yabanta sai zan cewa ba ta haila ah yomi kuna so ku ce ba mace bace kenan ai haila cikan mace kenan kamar yadda gemu cikan namiji kamar yadda ƙaho cikan rago to haila cikan mace in mace ba ta haila alama ce ta mahaifarta ba lafiya in mahaifarta ba lafiya alama ce ta ba za ta haihu ba ba za ta haihu ba ta zama akira akira kuma ta waya ce duk macen da take akira bakarariya ba ta haihuwa addu'a take Allah warkar da ni a matan annabawa da aka samu irin wannan matsalar hankalinsu bai kwanta ba sai da suka yi ta addu'a Allah ya warkar musu da matansu daga wannan matsala annabi zakariya fanadatu almalaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin qala anna yakunu li gulamu wa qad balagani al-kibar wa imra'ati akir kaga zakariya kenan to wannan akir ɗin ma'ana ba ta haila bakarariya ce ba ta haihuwa mahaifarta akwai matsala a suratul anbiya idan Allah ya so ya warkar bayan zakariya ya yi addu'a ubangiji ya ce wa zakariya izna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawjahu muka gyara masa matarsa shi da akwai matsala shine wancan koken da yake wa رب إني وهن الأزم مني واشتعل rasu شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خبت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آكرا أقول مسألة لك الله وأصلحنا له زوجه muka jatta masa matarsa ta samu lafiyar mahaifa ta zama ba akira ba al'ada ta gudana ciki ya shiga aka haifi ɗaya haya amma Fatima ta haifi Hassan ta haifi Husaini ta haifi Muhsin ta haifi Ummu Kulsumu kuma duka kira ta da suna akira a lahira sai an muku hisabi da ita ka kira ta da suna ba ta haila a lahira sai an muku hisabi da ita kalmar batul ba ta nuna cewa ba a haila na na maryamu ita aka fare wa laƙabi da batul maryamul batul amma kalmar batul ba tana nufin ba ta haila ba ana nufin wacce ta ɗauke tunaninta daga kyalekyalen duniya ta fuskanci Allah shine Allah ya ce wa tabattal ilaihi tabtila ka karkata ga Allah matuƙar karkata har namiji ma batulu ne in dai ya karkata ga Allah ya zama batulu domin manzo Allah ma haka Allah ya umarce shi wa tabattal ilaihi tabtila ka karkata ga Allah ka zama batulu amma ba in yace ma batulu <laughs> shi ya dauka batulu ta mata ce a'a batulu ta wanda ya karkata ga Allah ne namiji ko mace maza batulai ne mata ma batula ce in dai ta zama me mai bin Allah amma baya magana cewa ba ta haila na na Maryamu ta yi haila maganganun malaman tafsiri suka ce fitowar da ta yi ma wajen gari inda a nan aka yi kicibus kyakkyawan gamo ba mugun gamo ba ita da Jibrilu wankan al'ada ta zo yi maryama min واذكر ta fita ta ta garin su ta yi شرقيا wani gari ko wani ƙauye ko wani kududdufi شرقيا daura da mahudar rana fattakhadha min dunihim hijaban taje ta tsare kanta a wani waje inda ba a ganin ta Allah ya ce fa arsalna ilaiha ruhana mu kuma sai muka tura mata dan aiken mu jibrilu to maganganun malaman tafsiri suka ce fitar da tai dinnan wankan daukewar jinin al'ada ta tafi to kuma magana ba ta al'ada ta taso da haka baka da wani nasi ko dalili da yake nuna cewa na na Maryam ba ta al'ada na na Fatima ba ta al'ada ta zama batula domin rashin al'ada a wajen mata ba yabo bane tawaya ce cikar mace ta zama tana al'ada da haka uwa dole ne idan za mu yabo mu zama muna da ilimi kar mu zama jahilai da so da dama rashin ilimi ke ja ka zagi wanda kake so ka yaba ma baka sani ba ba ta haila ba yabo ba ne zagi ne amma da yawan masu yabo ba su sani ba fa fi kulli qawlin mustahilun wa ja'izun cikin kowace magana akwai wacce ta dace akwai wacce bata dace ba cikin yabo ma a kiyaye haka Allah ya sa mu gane da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanda ya zo a mataki na uku kamar ya yi sadaka ne da rago mai kaho wanda wannan shi yake nuna cika ga wannan rago din wa man raha fi sa'ati rabi'a wanda ya kuma zo a mataki na hudu faka annama qarraba dajaja ladansa kamar yayi sadaka da kaza kaga an yi kasa kasa ko wa man raha fi sa'ati al-khamisa wanda yazo kuma a mataki na biyar faka annama qarraba bayda kamar yayi sadaka da kwai to malamai suka ce wannan ya nuna duk waɗannan abubuwan ana iya sadaka da su to amma me yasa bahaushe baya yi yanzu kai a garin ku ka taba ganin me sadaka da kwai ka taba ganin me sadaka da kaji a soyo ka taba ganin me sadaka da rago dan gwanda gwanda alayyako ka taɓa ganin mai sadaka da saniya dan gwanda gwanda alayya haka ma raƙumi me yasa bahaushe sai da kulikuli yake sadaka shi a ina ya samo sadaka da kulikuli a ina ya samo sadaka da waina gashi dai manzo Allah ya faɗa fa ka annama qaraba badana baqara khabashan aqrana dajaja bayda yanzu dan Allah kai inda in ka san gidan da ake sadaka kaza ka je inda ake da kulikuli ko shakka babu wanda ya baka sadaka kuli-kuli da wanda ya baka sadaka kaza wanne za ka fi wa addu'a da Allah masu sadaka su rinka sadaka da kaza suna da nassi in sun yi sadaka da kaza a samu alhaji in zai yi sadaka yau ya je irin kazan nan da ake gasawa a obin duk ya siye tsaya a hanya a kukkulla masa ya rinka ba talaka su je su ci a gida ya gani bukata sai ta fi biya amma kana neman bukata a wajen Allah kuma ba za ka ba wa Allah mai tsada ba sai bara gurbi sai ce yanzu kuli kulin nan da ka ba wa yara goma goma a tirsa ka a ce sai ka cinye su wallahi a ce yan sanda su tare ka su ce to kuli kulin nan da kake rabawa mutane kai ma ya ka cinye in ba a yi wasa ba bayan ka gama cin kuli kulin nan gobe sai ka tafi asibitin haƙori wani kulikulin fa yadda ya lalace ya makara ya kwantai tunda shi ba expiring da ake rubuta masa ko ya she ka ci kulikuli bai expire ba a wajen bahaushe to amma ƙarya ne yana expire expire sa in ya dade ya dade tauri yake yara duk su duk kwazon su da kaifin hakorin su sai ga sai sun jika shi da yawu ya jiku ya jiku ya jiku sannan ya wuce amma wai mutane hasarin kajin sun yi wa Allah wata bajinta sun ba mutane kulikuli sun yi wa Allah bajinta sun ba da waina har aita wata dabara ma yana azuba mata sukari sai ka ɗauka wani wani burgewa ce ku ba wa mutane abu mai kyau wanda inda ku ne almajiran irinsa za ku so a baku wala ta tayammamul khabitha minhu walastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi la tayammamul khabitha منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد ku sani Allah mawadaci ne baya karɓar na ƙasa ƙasa domin bigi sai bigi in dai Allah yana da girma a wajen ka to abin da zaka bashi ka bashi mai girma to sannan kuma Allah duk abin da ka bashi ba kai asara ba zai saka ma hamid mai godewa ne ga dukkan wanda ya cancanci a gode masa subhanahu wata'ala da haka manzo Allah ya nuna mana ga abubuwan da ya kamata mai sadaka da su ba wani zamani da za a yi a ce kaza ba a ci in dai ana rayuwa a duniya sai an ci kaza amma kuli kuli yanzu kana barin Kano yake cin kuli kuli da yawa kabilun da basu ma san shi ba ba sa cin sa amma kaza a wace duniya zaka je kai sadaka da kaza baka burge ba in bature ka ba kaza sai ya gode ma balarabe ka ba kaza sai ya gode ma ballantana bahaushe wani kila sai wata shida shida yake ci wani kila sai shekara sai ya fi gode maka saboda talauci zala ce fa idza imamu idan liman ya fito ya hau mumbari to wannan gara basa ta wuce hadaratil mala'ikatu yastami'una zikira. mala'iku da kansu sai su zo su zauna a masallaci suna sauraron zikiri me zikiri a nan hudu ba da ka duk wanda ya tafassara zikiri zikiri a qur'ani da wani abu nau'i ɗaya wannan ba gidaje ne a ilimi ba gidaje ne a larabci amma zikiri yana da ma'anoni da yawa na daga cikin ma'anarsa hatta hudubar juma'a sunanta zikiri yastami'una zikira anan suna sauraron huduba domin liman me yake yi huduba yake yi da haka manzo Allah yake fa iza kharaja al-imam hadaratil malaikatu yastami'una az-zikra wanda ita sallar ma din gurungun ɗinta ita ma zikiri ce idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillah muttafaqun alayhi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi qauluhu mala yace fadin abu huraira cikin hadisi da yace manzo Allah yace guslal janaba irin wankan janaba ai guslan ka guslil janabati wanka irin wankan janaba ba wai na janaba ba domin a lokacin ba wai janaba ce da kai ba amma tare da haka in zaka yi wankan irin na janaba zaka yi fi sifati a kamanni an gane ko hadisi mai lamba ta 1168 wa anhu daga abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zakara yawmal jumu'a ya ambaci da ranar juma'a da hukunce hukuncenta da falalolin da ke cikinta fa qala sai yace fiha sa'atun a juma'a akwai wata sa'a wani lokaci da bai wuce awa guda ba la yuwafiquha abdun muslimun ba wani bawa musulmi da zai dace da wannan lokaci wa ka'imun qa'imun salli. yana tsaye yana yin sallah Allah shay'an yana roƙon Allah wani abu illa atahu face sai Allah ya bashi wannan abu ma'ana akwai wani lokaci mai tsada lokacin da Allah yake amsa addu'a a wunin juma'a daga hudowar rana har zuwa ta malamai sun yi maganganu ɗai dai ɗai akan wannan lokaci sun kai magana arba'in hafiz ibn hajar a cikin fitul bari ya ambace su wasu ce muna tsammanin kaza ne wasu ce muna tsammanin kaza ne wasu ce muna tsammanin kaza ne maganganu da yawa shi dai manzo Allah ya ce a ranar juma'a akwai wani lokaci da bai wuce awa ɗaya ba tak ba yadda za a yi wani bawa musulmi ya dace da wannan lokacin tsaye yana sallah yana roƙon Allah wani abu face sai ya bashi abinda wannan yake nunawa mu raya ranar juma'a tun daga huduwar alfijir har faduwar rana kar mi sakaci kar ka yadda a ranar juma'a daga huduwar rana zuwa faɗuwarta ta ba kai wani abu na alheri ba salati ne wanda shi yafi komai tsada kuma salatin na garanti gangariyar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi yayi tsawon rayuwarsa shi ya koya wa 'ya'yansa da matansa da abokansa har ya bar duniya shi ake yi to wannan shine salatin da Allah yake nufi shi Allah yake nufi da ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima amma duk wani salati da sai bayansa da shekaru aru aru aka yi shi to ba shi bane wannan shi wannan dan kwatana ne an riga an rufe boda yake taro domin sai bayan al-yawma akmaltu lakum dinakum ta sauka an gane ko yawwa duk jayayyar da za ka yi da mu ko ka yadda ana yin wannan ko baka yadda ba ka san dai akwai wajajen da in ka yi shi ba ma lada ba zunubi za ka ɗauka yanzu a cikin tahiya inda za ka yi nakan da muke ja ja da kai kai ka san sallar ka bace ba ko a mazhabarka an ce duk wanda ya wannan sallar sa ba domin ya shiga wa da sallar abin da babu yanzu da za a idan da kiran sallah an ce idan ka bi mai kiran sallah a ƙarshe ka yi salati na kan kake yi ko na annabin kake yi ashe bakin rijiya ba wajen wasan makaho ne ka yi nakan man ka gani don haka ne me na gaddama me na ja in ja ya kamata mu fahimci wannan ya zo a cikin Ruwaya bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yas'alullaha khairan a madadin yas'alullaha shay'an yana roƙon Allah alheri ba wai wani abu ba kamar yadda ita wannan ruwaya ta buɗe bakin abin amma ruwayar bukari ta yi kaidi yana roƙon alheri domin muguwar addu'a Allah baya ta a wannan lokacin addu'ar Allah ya tsine Allah ya la'anta Allah ya kaza in dai ba da haƙƙi ba ce Allah baya karɓa amma addu'ar tsinuwa da Allah ya la'anta in da haƙƙi ce ita ba daidai ce Allah yana karɓa wani ya zalunce ka kara kai masa mummunan addu'a in ba za ka yafe ba ba laifi daidai ruwa daidai kurji ubangiji ce la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i min al-qawli illa man zulima Allah baya son a fito da mummunan zance na addu'a ko na maganganu sai fa in an zalunci mutum an gane ko to da ka dai arwayar bukhari khairan arwayar muslim arwayar ibnu maja lam yas'alillaha haraman matukar bai roki Allah wani abu na haram ba Allah ka sa in yi nasara akan wane kuma nasarar nan ta cuta ce Allah ka sa kai ya gane in zare makuɗi kaga wannan cuta ce addu'ar irin barayi Allah ya ba su sa'a ko ba haka ba barawo ma wai sa'a yake nema to kaga duk irin waɗannan banda irin waɗannan addu'o'in malam yas'al haraman matukar bai roƙi haram ba a wani hadisi na ubada dan samin a wajen imamu ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace malam yas'al isman aw qati'ata rahimin matukar bai yi addu'a ta su sabo ba kuma bai yi addu'ar raba zumunci ba Allah ya raba wani da wani ko Allah ya raba wani da matarsa ko Allah ya raba wani da ƴaƴansa ko Allah ya raba wani da mai gidansa kaga duk wannan addu'a ce ta raba mai zumunci to banda irin wannan addu'a in dai mutum ya dace da wannan lokaci Allah zai biya masa bukata mahallu shahid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayani akan falalar juma'a kuma ya gaya mana cewa fiha sa'a kaza kaza kaza wa ashara bi yadihi yuqalliluha lokacin da annabi yake fadar wannan hadisi sai yake nuni da hannunsa yana haka ma'ana yana nuna sahabbai lokacin ɗan kankani ne bai da yawa domin yana daga cikin abin da ake nuna abu in kankani ne bai taka raka ai maka haka ko shine wa ashara bi yadihi yuqalliluha muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito hadisi mai lamba ta 1169 wa an abi burdata ibn abi Musa al-Ash'ari an karɓo daga abi burda dan abi musa al-ash'ari kala yace kala li abdullahi ibn umar abdullahi dan umar yace da ni radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda a baka abaka yuhaddithu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam abdullahi dan umar ya tambayi abu burda shin ka taba jin babanka abu musa al-ash'ari yana zantarwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi sha'ani sa'atil jumu'ah game da wannan dan lokaci na cikin ranar juma'a qala sai abu burda yace qultu sai nace na'am e, eh sami'tuhu yaqulu naji babana yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa in ji abu musa al-ash'ari hiya ma baina an yajlisa al-imamu ila an tuqda as lokacin shine daga lokacin da liman zai yi zama na farko akan mumbari har zuwa a da sallah ma'ana iya farkon hudu ba zuwa idan da sallah a nan lokacin yake an gane ko wanda kuma gaba ɗaya za zaka lokacin baya wuce awa ɗaya baya wuce awa ɗaya wasu ma karanta shi suke matukar karantawa wani masallacin da huɗubar da sallar gaba ɗaya ba a wuce minti goma sha biyar sawa'an saƙon ka fahimta baka fahimta ba oho kai ka jiyo to da ka dai abu musa al-ash'ari ya faɗi wannan wani hadisi rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi to idan da a ce wannan magana da abu musa ya faɗa hiya ma baina an yajlisa al-imam ila an tuqda as to ai an raba gaddama tsakanin zaman liman ne akan munbari zuwa idar da salat to ai magana ta kare to amma abin da zai nuna maka cewa maganar nan akwai ja'in ja akan ta bayan ta an samu magana talatin da tara kaga kenan malamai ba su sallama mata ba shi yasa malamai suka ce zance mafi inganci wannan magana ba magana annabi ba ce magana abu musa ce shi ma a ra'ayinsa da fahimtarsa da ijtihadinsa yana ganin daga hawan mumbarin liman ne zuwa a ce assalamu alaikum anan ake samun wannan lokacin to in ku anan ne to ai anan kuma akwai sallah idan liman ya hau mumbari ya fara hudu ba kai da kake zaune cikin masallaci tintin taltale zaka tashi kai wata sallah sai hadisi kuma ya ce wa huwa qa'imun yusalli yana tsaye yana sallah sai suka ce ai wannan ya nuna ba wannan lokacin bane domin in wannan lokacin ne da zai yi a ce sallah ta halatta amma shi wannan lokacin an sani cewa ga wanda yake zaune cikin masallaci ba zai tashi ya sallah ba waɗansu malaman suka ce a sallah nan da ake nufi ana nufin sallah da ma'anarta ta luga abin nufi ya du'u domin sallah tana zuwa da ma'anar addu'a خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم بمعنى ودع لهم إن صلاتك سكن لهم إن صلاتك بمعنى إن دعاءك سكن لهم الصلاة تأتي بمعنى الدعاء لغة وشرعا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما Allah da mala'ikunsa su ne muku salati salatin Allah shine ya ambaci bawa a fadan mala'iku ya yi maka kirari mala'iku su amsa salatin mala'iku su kuma su roƙa maka Allah الذين يحملون الأرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنوا به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسيت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين آمنوا تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وقهم السيئات wannan duk fasara ne na yusabbihuna tafsiri ne na yusalluna ga waɗanda suke imani to da dai sallah tana zuwa da ma'ana haka to in kuma haka ne suka ce to ma'anar kuma ka'imun fa duk a wancan hadisin ai nan ko kun fassara kun ce sallah anan ma'anarta shine addu'a to me yasa aka ce qa'imun wa huwa qa'imun yusalli suka ce qa'imun kuma anan abin nufi ya dage domin kalmar qa'imu a larabci tana zuwa da ma'anar dagewa ba wai sai a tsaye ba wa min ahli alkitabi man in ta'amanuhu bi qindarin yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'amanuhu bi la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'iman ay mulaziman mulaziman da ka kiyam yana zuwa da ma'anar dagewa domin galibi mutum yana tsaye ya fi dagewa to da ka kanta dagewar sai a kira ta da suna tsayuwa da ka wahuwa ka'imun yusalli abin nufi ya dage yana ta addu'a ka'imun dagewa yusalli kuma ya du'u ala ayyata duk wannan tawilin da zamu yi wannan hadisin Abu Musa din dai mauqufi ne sahihi ba wai marfu'i ba domin in dai da annabi ne ya faɗa to ba wani wanda zai tanka zaru kulla qaulin inda qauli Muhammadin fama aminun fi dinihi ka muqatili idan manzo Allah ya faɗa ai magana ta kare idza qala an-nabiyyu fasaddiquhu fa innal qawla ma qala ar-rasul da manzo Allah ya faɗa magana ta kare ar rasulu qawla kulli khatibin ba wai kada ajjahi zatu qawla kulli khatibin ba a qata ar-rasul qawla kulli khatibin shi yasa magabata imamu malik ne imamu al-auza'i ne imamu shafi'i ne duk suka ce idan sahha al-hadith fa huwa mazhabi in dai annabi ya faɗi magana ai magana ta kare to da inda wannan ta tabbata cewa marfu'i ne ba mauqufi ba to da ba wani kuma wanda zai wata magana a saurare shi amma magana ce magana mafi inganci wannan maganar cewa wannan lokacin tsakanin zaman liman akan mumbari ne zuwa idan da sallah wannan magana Abu Musa al-Ash'ari ne ya faɗe ta ne bisa ga ijtihadi to ko in ya faɗe ta ne bisa ga ijtihadi wani ma zai iya faɗar tasa wani ma zai iya faɗar tasa kai ma zaka iya ijtihadi in dai kana da hujja karanka ya kai tsaiko a ilimi an gane ko to da haka dai sahihi shine wannan magana mawqufiya ce haka shi Muhammad Nasiruddin Albani ya faɗa cikin Da'if Abi Dawud Da'if Sunan Abi Dawud hadisi mai lamba ta 193 ga wanda yake so ya koma kar ka ga an ce hadisin a cikin sahih Muslim yake eh zai yi a cikin sahih Muslim yake amma magana daman kuma tabbas a cikin sahih Muslim din yake magana daman ba ta wai inganci ko rashin inganci bane a ingantacciyar magana ce amma ba annabi ne ya faɗa ba ya faɗa Abu Musa ne ya faɗa wannan ma daidai yana daga cikin falalar ranar juma'a a ranar asabar babu wannan lokaci a ranar eh, lahadi litinin talata laraba duk babu wannan lokaci har alhamis wata rana ce kadai take da wannan falalar juma'a mahalli shahid kenan hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da dari ɗaya da saba'in daidai wa an ausu bin ausi an karɓo daga ausu ɗan aus radiyallahu anhu allah ya ƙara masa yadda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Maza allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min afdali ayyamikum yawmal juma'a, haƙiƙa fiyayyen wuni daga cikin wunnanku shine wunin juma'a ubangiji da ya halicci kwanaki guda bakwai sai ya zaɓi juma'a a kansu dukkaninsu baki ɗaya daka juma'a ta fi kowace rana falala a wajen Allah galibin activities na duniya farkonta da ƙarshenta duk ubangiji ya yi su ne a juma'a fara halittar ɗan adam a juma'a ya yi kare halittar ɗan adam a juma'a yayi girmama ɗan adam a juma'a yayi jarraba ɗan adam a juma'a yayi ma'ana girmama ɗan adam halittar annabi adamu da sa mala'iku su masa sujada duk a ranar juma'a akai hakanan fitar da annabi adamu daga aljanna a juma'a akai hakanan ba shi damar ya tuba daga wancan laifi da yayi duk a juma'a akai to hakanan a juma'a za a busa kaho duniya ta tashi da haka wannan ya nuna falalar juma'a ubangiji ya zaɓe ta don gudanar da ayyukansa wannan Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana haka manzo Allah ya isa mana da haka ba wai dan an shar'anta mana wata ibada ko koma bayan wacce shari'a ta zo da ita ba ko an bamu damar mu rinka sa abubuwan mu dan ranar juma'a ba tare da haka ba wanda yace dan ka bude shagon ka karka shiga sai ranar juma'a ba wanda yace kakka yi aure sai juma'a ba wanda yace kakka tare a sabon gida sai juma'a manzo ya fi ka sanin falalar juma'a amma bai kadaice ta dan waɗannan abubuwan ba an gane ko manzo Allah yace fihi khuliqa adamu a ranar juma'a aka halicci annabi adamu wa fihi qubida a ranar juma'a annabi adamu ya rasu aka karbi ransa wa fihi nafakha kuma a ranar juma'a za a yi busa malamai suka ce busar farko ta mutuwa wa fihi sa'aqa kuma a cikin juma'a za a yi busa ta biyun ma wace ita kuma ita ce ta tashi ونفق في الصور فسيق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم قال الله شيء تكان بوسا فرقو da ta biyu shekara arba'in ce sai an yi busa ta farko duk duniya kowa ya mutu Allah ya bar mutane a mace shekara arba'in sannan sai ya ce da mala'ika sake busawa su tashi da haka kaga kenan ko kai ne ƙarshen mutuwa a duniya sai kai zaman kabari na shekara arba'in mafi karancin zaman da kowane mai rai zai a cikin kabari in ya mutu shi ne shekara arba'in domin busa farko da za a yi kowa ya mutu da ta biyu da za a yi tashi ta zarar su shekara arba'in to kuma duk a juma'a za a yi su zala ce fa aksiru alayya min salati fi ku yawaita yi min salati a cikin ranar juma'a fa inna salatakum ma'rudatun alai domin salatin ku ana gaya min ana isar min da shi duk wanda yawa annabi salati sai mala'iku sun gaya masa wani dan wani jikan wani yayi maka salati kowa mun yi imani da wannan ba tare da misalta abin da hararo shi a kwakwalwa ba kwakwalwa ba za ta iya nuna maka abin ba tunani na ɗan adam ba zai iya kaiwa ga yadda abin yake faruwa ba amma kawai ka yadda domin inda a ce salati iya na 'yan masallacin nan kaɗai ballanta na iya na 'yan ƙofa wambai za a isar sai kaga za a kai wuni ba a gama ba to amma a tunanin ka ne wannan na ɗan adam zaman ka lafiya ka yadda ana yi baka sanya ake yi ba domin ba duk abin da hankalinka ya nuna maka shi ke faruwa ba ba kuma duk abin da hankalinka ya kore maka shi ne ba zai faru ba yanzu da dama abu yana faruwa hankali bai tabbatar da shi ba ga mafarki nan alama kai mafarkin ka fi kowa kuɗi amma baka da ko sisin kwabo kai mafarkin ka ci daɗi amma ka tashi ma kana kuka kai mafarkin an bi ka a guje da ƙyar kasha amma ko sauka daga kan tabar maka ba kai ba duk mafarki ya nuna mana waɗannan abubuwan ubangiji yana ba mu misali ne na wasu abubuwan da hankalinmu bai yadda ba amma suna faruwa to da cikin kudurar ubangiji ana isarwa da annabi salatin duk wani wanda ya masa salati a ranar juma'a salati garanti ba dan jabu ba kala sai mai ruwaya yace qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah wa kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad arimta yaya za a isan maka da salatin mu alhalin ka riga ka riddige ka zama ƙasa a cikin kabari Sabai suka faɗi haka domin a tunaninsu jikin annabawa ma yana iya riƙewa ya riddige a cikin ƙasa na suna cewa balita a larabci akan ce arimta ma'anarsa shine balita Faƙala sai annabi ya ce da sahabbai inna allaha azza wa hakika Allah mai girma da buwa ya harrama alal ardi ajsad al anbiya ya haramta wa ƙasa ta ci gangan jikin annabawa mahalli shahid falalin ranar juma'a da kuma ibadar da ta fi kasuwa tafi karbuwa a wajen Allah ranar juma'a ita ce ne, salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibn al-qayyim yayi littafi sunansa zikrullah ya faɗi kowane zikiri da inda yafi falala ya fi lada da nassi yanzu ba wanda yake shakka cewa karatun qur'ani zikirin Allah ne karatun qur'ani babbar ibada ce amma a ranar juma'a salati yafi karatun qur'ani lada to da ka shi Allah ba abin da ya ɓoye wa bayansa duk abin da ya fi falala sai da ya gaya ma kaga gidadanci ne ranar juma'a ka ce za ka yi sauka ba kai salati ba wanda ya salati ya fi ka lada ko da kai ma ka yi sauka an ji dai ka samu lada amma ladan salati a ranar juma'a ya fi na saukar qur'ani haka nan lokacin da ladan yake kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar kawai sai ka bude qur'ani kai ta tilawa ba ta lokaci ba za mu ce ba ta lokaci kake ba amma asara kake domin a wannan lokacin bin kiran sallah ya fi kowace ibada lada a wajen Allah shi yasa ya sa ta a wajen da haka ya kamata mu fahimci wannan ita ibada ba a kowane lokaci kowace tafi kowace ba kowace akwai bagiranta kowace akwai inda tafi kasuwa misalin ta misalin kasuwanci ne yanzu misali mutum ne ya tafi da wanau ya kasa yadi za ka yi ciniki da wanau ko kuma ka taho kasuwar kurmi ka baje buhun hatsi ko ka tafi kasuwar eh, abin nan eh, kwari ka je ka baje nama mutanen kwari yadi duk wanda ya zo zai sai yadi kwari zai tafi ana a can yadi ake sayarwa kasuwa yadi ke ci in hatsi ne sai ka tafi da wanau in takalma tafi kofa wambai in littafi taho kurmi ko ba haka ba in kayan kwalan da makulashe ne kayan kwali ta singa kowace kasuwa an raba mata wajenta kuma an raba mata lokutanta yanzu kaga sallah ana tsaka da za a yi bikin sallah kawai ka je ka kwaso gwanjo ko ba haka ba musamman ma sallar layya kaga sallar layya lokacin nama ce mai kuɗi mai dabara wanda ya iya kasuwanci in babbar sallah ta zo sai ya siyo raguna in karamar sallah ne sai ya sayi ya diddika ko ba haka ba to haka Allah madaukakin sarki mu'amalarsa da bayansa take kamar siye ne da siyarwa kowane lokaci da kakarsa da kuma abin da ya fi shiga inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna har zuwa karshe sai ce fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi wa dhalika huwa alfawz alazim hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim mana alaƙar tsakanin bayi da Allah ta yi kama da siye da siyarwa da haka mu fahimci wannan mu rinka sanin kowane zikiri da lokacinsa da falalarsa don mu ci kasuwa karmi asara karmi abin da 'yan kasuwa kuke cewa gwaiwa ko mutum ya siyo kaya su riƙe masa kuɗi kuma sun ƙi tafiya Allah ya sa mu gane Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ba mu ikon nisanta ta assalamu alaikum rahmatullah